a har kullum ni ne a tare da ku kabir ishaq gidan magani habal center da nake gabatar muku da wannan shiri mai albarka a cikin wannan shafi namu mai suna gidan magani habal center a cikin wannan shiri mai suna daga taskar gidan magani habal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 wannan shiri namu na yau muka yi masa taki da suna maganin ƙara aure abin nufi idan kai amfani da waɗannan magungunan in Allah ya da inda ka haɗa yanda ya kamata ka haɗa za ka samu cikakken kuzari irin na maza ta yanda idan wato uwar gida ba kasance mai juriyar gaske ba sai ka ji cewa lalle kana da buƙatar ya kamata kai ƙari watakil idan ka kasance ka jima da wato ɓangare ɗaya da zaran ka yi amfani da wannan maganin za ka ji cewa ashe ba ka tsufa ba kana nan da ƙwarinka kaga daga nan sai a fara tunanin ƙari babu shaka a baya mun kawo bayanai bidiyoyi da magunguna kala daban-daban waɗanda suke amfani wa maza ta ɓangarori mabambanta amma a yau ina ɗauke da wasu itace waɗanda kusan ba mu taɓa yin bayani a kan su ba musamman ta wannan ɓangaren don haka zan faɗi magunguna kusan nau'i uku wanda ya fiye maka sauƙin haɗawa a gare ka ma'ana wanda zai yi sauƙin samuwa a gurinka sai ka yi ƙoƙari ka haɗa domin ka amfana da shi in Allah ya so ya yarda kuma wannan magani ingantacce ne an gwada an ga aikinsa a zahirance magani na farko shine ake haɗa wasu itace guda uku itacen nan kuwa shine Na farko, akwai wani ice da ake kira da suna samsami. Samsami shi ne sunan icen. Kusan wannan ice sananne ne a duniyar Hausawa. Kusan za ka ji masu magunguna irin 'yan magori, masu sai da irin itace na magungunan gargajiya suna kiransa da suna samsami ɗan sarkin magunguna wasu kuma su ce masa sansami sarkin magunguna yana da matuƙar amfaninnuka da yawa amma tunda a ɓangaren maza za mu yi amfani za mu yi bayani a kansa to iya haka kawai za mu tsaya amma gaba za mu iya ɗorawa mu faɗi wani abun wanda yake yi daban bayan wannan sannan sai abu na biyu shi wannan samsami ɗin saiwarsa ake buƙata a cikin wannan haɗi abu na biyu shine saiwar sabara sabara sananniyar itaciya ce wacce take ba ta fiye yin icce ba ita kuma ta fi ciyawa girma wacce ta yi shuhura a duniyar hausa wasu suna kiranta da suna 'yar sagagi wasu kuma suna kiranta da suna sabara wasu kuma su ce barbarta dukkaninsu sunanta ne ita wannan tsiro wanda hausa suke faɗa mata to sai a je sai a haƙo saiwarta ita ma kaga an samu saiwa biyu kenan to daga nan sai a nemo wata ciyawa wannan ciyawa ana kiranta da suna inna ƙoru wasu kuma su ce mata ƙoru-ƙoru ciyawa ce wacce take mai sauƙin samu ita ma musamman a ɓangaren masu magunguna na gargajiya ana ce mata inna ƙuru ana ce mata ƙuru-ƙuru wannan ciyawa tana da ita ma matuƙar amfaninnuka da take da shi a lafiyar ɗan adam amma ita ma tun da nan ɓangaren muka ɗauka to sai mu haɗa mu yi bayani a kan a iya nan ɓangaren kare. saboda haka in aka haɗa waɗannan abubuwa guda uku na farko shine saiwar sabara na biyu shine sewar samsami na uku kuma shine wato wannan ciyawa da ake kira da suna 'Kuru-kuru' ko kuma inna kuru'. sai a haɗa su su ukun baki ɗaya sai a daka a yi garinsu sai mutum ya riƙa sha da nono marar tsami ko kuma madarar shanu ko kuma ka samu zuma ka mai kyau sai a zuba ciki a kwaɓa a cakuɗa kullum ka ɗiba ka riƙa lasa kamar cokali uku za ka lasa da safe ka wato lashi cokali uku da daddare in Allah ya soya yadda ana samun ƙarfin kuzari na ɓangaren namiji ba iya kuzari kaɗai ba har maganin wato ƙanƙancewar gaba amma a kula sosai ba ƙara girma ba maganin ƙanƙancewa tana yi in Allah ya so ya yarda sannan kuma bayan haka ina son ɗan yi faɗakarwa wa mutane saboda ana samun yawan tambayoyi game da sunayen ciyawa wani idan ya ji an faɗi ciyawa in bai santa ba sai ya riƙa faɗan ko kuma ya riƙa tunanin ai babu ita ba haka abin yake ba ita ciyawa ko kuma in ce shi ilimi na komai ma kogi ne wata ta yi ka zo ka faɗa min wata ciyawa duk da sana'a ta ce magunguna ya zama ban taɓa ma jin sunanta ba ko kuma na santa amma ban santa da irin wannan sunan ba kaga in ka tambaye ni zan ce ban santa ba don haka kai ma in magani kake bayarwa ta iya yiwuwa akwai ciyawa ko iccen da baka taɓa jin sunansa ba ko kuma in ma ka ji sunan kai a garinku ko a unguwarku ba irin wannan sunan ake faɗa masa ba kaga ba zai yiwu kai hukuncin cewa babu shi ba bare wanda shi kuma ba magani yake bayarwa ba ba ɓangarensa ba ne ba ba harkarsa ba idan baka sani ba sai ka tambaya a wajen masu magunguna irin na garinku ko unguwarku idan aka faɗa ma cewa ciyawa kaza ko ice kaza ana haɗa magani kaza da shi kuma sai ya zama na kai baka san wannan abun ba to karka ce an faɗi wani abu da baka taɓa ji ba ƙila ma babu shi a je ka tambayi masu magani masu magani kuma waɗanda suke da ilimin maganin waɗanda suka daɗe a cikin sabgar ba wanda yau na ji an faɗa a youtube jiya na ji an faɗa a facebook shekaran jiya na ji an faɗa a twitter daga sannan na haɗe nima na zama mai magani ba ba irin wannan ba mai magani ainihin mai magani in Allah ya so yadda za a samu biyan buƙatu a cikin irin wannan da daidar Allah sannan sai magani na biyu magani na biyu shine akwai wata itaciya guda uku su ma waɗanda ake haɗawa akwai wani icce da ake kira da suna gauɗe. Za a samu sassaƙe ko saiwar wannan icce wanda ake kira da suna gauɗe. Sannan kuma sai a zo a nemo wani icce mai suna gizaki. Daga nan sai a nemo wata itaciya wacce ake kira da suna da fara in aka samu da fara ita da fara za a iya amfani da saiwarta za a iya amfani da sassaƙenta ko icenta dukkaninsu suna aiki laba'asa sannan gauɗe in aka samu saiwarsa ta fi amfani amma in ba a samu ba za a iya amfani da sassaƙensa shi kuma gizaki dama mafi yawa da saiwarsa aka fi amfani don haka in ka je nema wajen masu magani kana cewa gizaki sai wasa za su ɗebo maka sai a samo wa'annan abubuwa sai a haɗa su waje ɗaya a wanke idan da ƙasa a jiki sannan sai a ɗora a tukunya a tafasa a sa 'yar jarkanwa 'yar kaɗan jarkan wannan sinadari ba wai yadda za ta kama ta yi rau a baki ba ‘yar kaɗan ake sakawa in aka saka sai a tafasa ya dahu sosai sosai ba wai ƙaramar dahuwa ba ya tafasa yanda ya kamata daga nan sai a sauke a tace idan aka tace sai a rika tsiyayen ruwan mutum yana sha kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da daddare wannan magani bayan ƙara ƙarfi yana magance matsalar saurin inzali da mutane suke ta kuka a kanta cewar ana fama da matsalar sur'atul inzal wannan matsala ta yi yawa a cikin mutane in Allah ya so ya yarda wannan magani zai iya kawar da wannan cikin sauƙi da yardar Allah a cikin abin da bai fice sati biyu ba in aka yi ana shan maganin nan za a rabu da wannan matsala salin alin da yardar Allah saboda haka sai a gwada wa'annan abubuwa duk da na faɗa abubuwa ne masu sauƙin samu in ka so za ka iya zuwa a garinku ko a unguwarku ka haɗa da kanka domin taimakon kanka da kanka na yi alkawarin abubuwa guda uku amma saboda yanayin lokacin ya ƙure don haka iya biyun nan da na faɗa Allah ya sanya albarka a cikinsu Allah kuma ya sa a amfana sannan kuma in amfana muna neman addu'a ta fatan alkhairi a gare ku da haka muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu